قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين sai Allah ya amsa addu'ar annabi Isa ya ce, Zan saukar da wannan kabaki da kuka nemi a saukar maku, amma duk wanda ya kafirce bayan saukar da shi, to kada ya zargi kowa sai kansa don zan azabtar da shi azaba mai tsanani, wadda ba wanda zan yi wa irinta, saboda ya ga ayoyi masu girma, don haka kafircinsa na taurin kai ne, Allah ya cika alkawarinsa ya saukar musu da wannan kabaki.